Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a ci gaba da lessons ɗin da muka kira English staircase wato matattakalar turanci kuma wannan shine lesson 6A duk da ban rubuta A ɗin ba wannan shine lesson 6A lesson 6A za mu fara ne wannan lesson ɗin zai yi dubi ne akan uh, ah, turanci da za a yi abin da ya shafi yiya da yiya wato shekara abin da ya shafi a yi magana akan abin da ya shafi turanci da kalmomin da suka shafi shekara wato lokuta na shekara tun daga abin da ya shafi ita shekarar zuwa abin da ya hada da watanni to a yanzu za mu dubi ne akan wato ainihin da yiya din me za mu mayar da hankali za mu mayar da hankali ne akan wato ainihin me me iya wato ainihin shekara ta kunsa the year kamar yadda muka tanadi lesson din ita wato shekara kenan ita ce the year shekara January is a month January is a month February is also a month February is also a month. There are 12 months. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve. How many months are there? Again, the year, shekara. January is a month. January wata ne. January is a month. January wata ne. February is also a month. February ma shi ma February shi wata ne. There are 12 months da akwai watanni goma sha biyu a ina kenan a shekara. 12 ga ta nan da harfa wato da letters ga kuma 12 da lamba. There are 12, 12 months akwai watanni goma sha biyu. One ɗaya ga one ɗin nan ga ta nan da kalmomi ga ta nan da lambobi. One two ga ta nan da kalmomi ga ta nan da lamba. Three ma'ana one ɗaya two biyu three uku four hudu five biyar 6 shida, 7 bakwai, eight, takwas, nine, tara, ten, goma, eleven, sha ɗaya, 12 sha biyu. How many months are there? Watanni nawa ake da su? To sai shi ma ku ba da amsa kamar yadda aka saba. Da fatan kun fahimci shi ma wannan matattakalar sai a matattakalar turanci ta gaba nake cewa Allah ya sada mu da alkhairi. when you look at me. Someone that will be glad in her and often in her. Someone that will feel jealousy when you look at her.